Taron kwamitin amintattun na daga yunkurin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris na kyautata hulɗa da fahimtar juna tsakanin farar hula da kuma jami'an 'yan sanda domin dakile ayyukan miyagu da bata gari in ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Musa Kimo. Ka san shi Inspector General Police ya ba da wannan doka domin ya san cewa mu a aikin mu dole in muna so mu yi nasara dole mu yi kusa da mutanen su tamake mu mu tamake su shi yasa muka gayyace ku kuka zo muka tattauna. tattauna. Jama'a da dama ke ɗari-ɗarin hulɗa da 'yan sanda yana iya kasancewa su dawo rumammu. Dan barin gaya maka 'yan sanda na Najeriya su ba daga wata bane su ba daga Cameroon bane ko Chad bane su 'yan Najeriya ne kauyukan mu ɗaya eh, su su ma 'yan Najeriya. To kaga wata rana wake ɗaya shi ke bata saura amma ina tabbatar maka cewa za su yi aiki tsakanin da kuma an kun ga wayan su mu wayanda suna nan batatu ku gaya mana. Mun riga mun ba da telefon namba namu gaba daya daga ni da sauran ofisar nawa. Taron ya yi nazarin fito da jaddawali na ilimantarwa da sanar da al'umma buƙatar kada karfi guguda wajen samo maslaha ga kalubalen tsaro da ƙasar Najeriya ke fuskanta musamman jiyar Adama da ke fama da matsalar Boko Haram, 'yan fashi da kuma satan mutane domin neman kuɗin fansa. Shugaban ƙungiyar 'yan banga na jiyar Adama Dr. Murtala Aliyu shawara ya bayar kan hanyoyi da suka dace a bi na tabbatar da ɗorewar shirin tuntubar juna da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kirkiro. amma gara dinga haduwa kotan sai a tattauna sai extrain aikin police din me suke yi ina ne aka samu lapses me ya kamata su a ba su shawarwari amma taron na ba da shawara guda biyu akwai babban taro irin na wannan akwai ya kamata kuma a samu karamin taro na wanda suke da ilmin security sai su zama da commissioner a office su tattauna domin ga ba kowani magana za ka yi a bainar jama'a ce ba wannan a yi shi na jama'a kowa ya kawo gudunmawar shi amma a sake samu selectin mutanen da suka kware a aikin tsaro su dinga zama da commissioner mutanen adamawa su ga mishi me za a yi a dinga ba shi shawarwari shine na ba da wannan shawara rashin kyautata aikin dan sanda da kula da jin daɗinsa a ɗaya bangaren ji shugaban kungiyar kyautata dangantaka tsakanin jami'an 'yan sanda da jama'a na jihar Adamawa Alhaji Sabo Bagaji. Na daga cikin matsalolin da ke rage musu kwarin gwiwa wajen yaƙi da masu keta dokoki da aikata miyagun laifuffuka. Hakika kamar yadda na sha faɗi kullum gaskiya tsakani da Allah 'yan sandan nan wayanda suke can ƙasa ɗin su ma mutane ne kamar mu dubi irin yanayin yanda suke rayuwa wallahi zai baka tausayi. Don haka in dan sanda ya saki hanyarsa yana yin wani abu wanda ba shi ba ba za ka ce ya yi daidai ba amma kuma wallahi za ka tausaya masa. za ka ga samu dan sanda an mai transfer ya zo headquarter yana kwana a masallaci ko kuma yana kwana a gindin staircase na tsawon lokaci wanda yake ko gidan kwana bai samu ba sannan kuma dole da zai tashi daga inda ya kwana nan ya tafi aiki kana nufin ba laifi bane idan dan sanda ya karbi na goro a'a ban ce haka ba ni dai abin da nake faɗi duk mutumin da yake aikin sa idan yana jin dadin ana ana dadada masa to zaka samu irin wa'annan zarge-zargen din zai sauki ko wadanne matakai ake dauka na ganin an kyautata jin dadin jami'an 'yan sandan domin su kara himma ga ayyukan tsare lafiya da dukiyo dukiyoyin jama'a. Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Musa Kimo. Ana aiki a kai Inspector General Police da ya muna iya ga kokari da muke kuka cewa lafiyar mutane kayan aiki sun samu da sauran abubuwa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Musa Kimo kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.